yau kuma ranar litinin ita ce ranar takwas ko ga watan eh ah, sha takwas kai ba takwas ba sha takwas ga watan sha'ban hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dubu daya da dari hudu da ashirin da bakwai wanda kuma shi ya yi daidai da sha daya ga watan tara miladiya dubu biyu da shida ibn taymiya rahimahullahu ta'ala ya yi mana magana akan abinda suke cewa fana'i abinda wasu suke kira fana'i wanda muka ji ya karkasa fana'i din nan gida uku duk da cewa wannan kashe-kashe ba su suka yi wannan kashe-kashe ba amma ya karkasa ya ce idan fana'i ana nufin kaza to wannan ko a kira shi fana'i ko ka a kira shi fana'i ga matsayinsa idan kuma suna nufin fana'i kaza to wannan ga ma'anarsa in kuma suna nufin kaza ga matsayinsa ya faɗa mana alfana fi ibadati fi ibad fi ibad fi alfana'u fi ibadati siwallah aw fi ibadatillah mutum yayi fana'i wajen bautar ubangiji ya zama na baya bautata wa kowa sai Allah baya sanya kowa a zuciyarsa da ƙauna ta ƙoli sai Ubangiji baya tsoron kowa tsoro na ƙoli tsoro na ƙarshe sai Allah a ga Allah kaɗai yake dogara baya dogara ga kowa in yana nema a gurin Allah yake nema to wannan fana'in da wannan ma'anar ai shine tauhidin da annabawa gaba ɗaya suka zo da shi ko ka kirawo shi fana'i ko mai zaka kirawo shi dai wannan sunan shi tauhidi kuma duk musulmi ya kamata ya zan yana da wannan aqidar akwai kuma fana'i an shuhudi ghairillah mutum ya zama na baya ganin kowa sai Allah baya halarto da kowa sai Allah to akan samu waɗanda suka rikita kansu da gangan ta hanyar barin ci da sha da wahalar da jiki da wahalar da hankali har su zautu su taɓu su dinga wasu miyagun maganganu da basu kamata ba to idan an musu uzuri kan miyagun maganganun da za su yi a lokacin da suke cikin halin taɓuwa halin zautuwa to ba za a yabe su kuma da waɗannan maganganun ba kuma wajibi ne su tuba su kauce wa duk abin da yake sa su zautuwa da abin da yake sa su taɓuwa wannan yanayi yanayi ne na nakasa da ajizanci ba yanayi ne na yabo ba to sai kuma fana'i na uku shine fana'i an wujudi siwallah wanda wannan shine wahdatul wujud mutum ya ce babu wani saman samamme sai Allah don haka dukkan wasu abubuwa samammu sai ya kirawo su da sunan Allah ya ce Allah ne ya yi tajalli a cikin waɗannan abubuwa gaba ɗaya wannan A addini ne wanda yake da munin gaske ya ma fi addinin yahudu da nasara kafirci duk addinin da zai ɗauki kowane abu samamme a matsayin Allah da wannan addinin ya fi addinin yahudu da nasara kafirci da mu musulmi da kiristoci da yahudawa duk za su haɗu akan kafirta wanda zai ce komai da kowa Allah ne ceto to wannan shine a fana'i irin na fir'auna ne fana'i irin na fir'auna wanda shi ma zai ga kanshi a matsayin Allah ya ce ana rabbukumul a'la mun karanta maganganu da dama daga cikin waɗanda suka yi jagoranci zuwa ga wannan fana'i din tun daga kan su hallaj su ibnul arabi su ibn sab'in su ibnul farid su al-qudawi mun faɗi maganganun wasu daga ciki muka gangaro har zuwa kan su kan shehu tijjani da kuma ah, ibrahim inyas a cikin littattafansa da irin maganganun da ya yi na wannan fana'i wanda shi da kansa a cikin asirul akbar ya yarda da cewa wannan mataki idan mutum ya kai shi ya kafircewa Allah a shari'a sai dai ya shawo wata kwana kuma mummunar kwana sai ya ce amma a haƙiƙa mumini ne a shari'a kafiri ne amma a haƙiƙa mumini ne to kaga shi da kansa ya yarda cewa shari'ar da annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya zo da ita ta saba ma wannan mummunar aƙidar a ce ga wani wai saboda tsananin narkewa cikin ubangiji har ya zama shi ma ubangijin ne zai ce shi ma Allah ne a ce kuma wannan wai mataki ne da zai kai ka zuwa ga sama zuwa ga zama arifi to wannan mataki ne zuwa da zai kai ka zuwa ga tauhidi na shaidan tauhidi na fir'auna mai cewa ana rabbukumul a'la duk wanda ya hau wannan mataki to ya hau kujerar fir'auna ne yayin da ya ce shi ne ubangiji to wannan a gurin shi Ibrahim Inyas yana ga wannan shine tauhidi tsantsa shine tauhidi tsantsa amma dai yana wasici zuwa ga mabiyansa akan cewa su daina bayyana wannan a gaban waɗanda ba a gaban waɗanda suke mahajubai waɗanda ba sa ganin kowa Allah yana musu wasici da cewa su daina bayyana wannan kamar yadda za ka iya karanta haka a cikin littafinsa jawahirun rasa'ili a ciki shafi na sha tara yana cewa wa usi kulla man shamma ra'ihata tauhidil khas bi idamati والاعتزال من مجالس الجماعة العوام التي لا تجتمع لطاعة الله تعالى لا سيما التكلم في التوحيد والأسرار أمامهم واعلموا أن كشف الأسرار الربوبية بين المحجوبين أشد عند الله من الحرام لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وفي شيخكم التجاني بعد فإنه كان كتوما للسر وكان ينشد كثيرا السر عندي في بيت له غلق باعت مفاتحه والباب مقفول لا يكتم السر إلا كل ذي ثقة والسر عند لئام الناس مبذول ويقول صدور الأحرار قبور الأسرار حتى إن لكم في هذا العبد الحقير كاتبه في ذلك أسوة فإن هذا العلم كان عندي منذ مدة طويلة وما سمع مني أحد ما يدله على أن عندي علما خاصا من سائر أحبابي وجيراني حتى أتى أمر الله تعالى وأحمده وأشكره على ذلك maganar ga wanda duk ya larabci ya ji me ya ce ga wanda bai ji me ya ce ba abinda yake cewa yake cewa yana wasiya ga duk wanda ya shaƙi ƙanshin tauhidi na musamman wanda duk ya shaƙi tauhidi na musamman yace yana wasiya ga wannan mutum bi idamati samti yayi gum da bakinsa ko da yaushe kada ya dinga faɗa kaga tun daga nan ka fara fahimtar fa ba tauhidin Allah bane ana cewa ayi shiru a daina faɗa tauhidi awwala ma tad'uhum ilayhi shahadatu an la ilaha illallah farkon ba in ka zauna cikin jama'a za ka yi musu da'awa ka fara da tauhidi shi kuma ya ce duk wanda ya shaki wannan tauhidi sai ya ce alkhas na musamman yana masa wasiya bi idamati samti ya dawwama wajen yin shiru wa li'tizali min majalisil jama'ati al-awam ya kauracewa guraren zama na jama'a ga magari allati la lam tajtami li ta'ati Allah wacce basu haɗu dan yi wa Allah da'a ba yace la siyama at-takallum fi tauhidi wal asrari amamahu musamman ma ka shiga cikin su kana magana da irin wannan tauhidi kana da asiri a gabansu ce wannan yana yin wasici a bar yin haka ce wa alamu ku sani yana gaya wa mabiyansa yace ku sani anna kashfal asrarin rububiyyati ya ya sirri na ubangijintaka bainal mahjubina a gaban waɗanda suke mahjubai wanda ba su ganin Allah ashaddu inda Allah min al-haram to yaya wannan sirrin ya fi zama haram sama da haram sai ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana ni ba san me alaka ta da manzo Allah ya boye tauhidi ne to amma ya ce wai ku koyi da manzon Allah ya kawo aya manzon Allah in za a koyi da shi shine a yaya ta tauhidi na gaskiya a yaya ta cewa babu Allah babu abin bautawa sai Allah shi kadai shi kadai ya cancanta a bautata masa babu wani wanda ya siffantu da irin siffarsa babu wanda yake iya irin aiki irin nasa wannan shine tauhidin da manzon Allah ya zo da shi kuma ya umarce mu duk inda muka zauna mu yi kira zuwa gare shi ya ma nuna mana cewa musulunci ba zai kafu ba ba zai samu gindin zama ba matukar ba a samu wannan tauhidin ba to ya ce ai koyi da manzon Allah a wajen boye tauhidi kaga ba tauhidin manzon Allah bane kenan sai ya ce wa fi kuma tijjani kuma ku koyi wajen boye wannan tauhidi da shehu da shehin ku tijjani ba'adu bayan kun yi da annabi fa innahu kana katuman lisirri shi ya zan mai yawan koya asiri ne wa kana yunshidu kasiran sautari ma shi yana rera wasu baitoci biyu da yake cewa asirru indi fi baitin lahu galaku ni asiri a guri na yana cikin wani ɗaki da yake da makulli da'at mafatihuhu wal babu maqfulu makullan kwaɗan sun ɓace kuma ƙofar a kulle kaga ba ranar da zaka shiga ka gano la yaktumu sirra illa kullu dhi siqatin babu mai koya asiri asiri irin nasu yace sai amintacci wasirru inda li'amin nasi mabzulu amma yan iska su suke yayatawa su fito suna faɗa waya kulu kuma yace shehu yana cewa sudurul ahrari qurubul asrari zukata na mutanen da suke yaya kamar kabari ne na asiri wanda ya shiga kabari ba a sake fito da shi ko ya fito da kansa to haka nan sirri yake a zuciyarsu kamar ya shiga kabarinsa ne baya fitowa hatta inna lakum fi hadha al-abd al-haqiri yace har wannan bawa kaskantacce yana nufin kansa katibihi mai wannan rubutu fi zalika uswa shi ma ku koyi da shi wajen boye asiri fa inna hadha al-ilma wannan ilimin da kuka ga ina faɗa kana indi منذ muddatin dawila na na dade da wannan ilimin wa ma sami'a minni ahadun ma yadulluhu ala anna indi ilman khassan babu wani wanda ya ji wata magana wacce za ta nuna masa ina da wani ilimi na musamman wato ya ɓoye abin min sa'iri ahbabi wa jirani daga sauran masoyana da kuma maƙotana duk ban gaya musu ba kuma ba su fahimci wani abu tattare da ni wanda yake nuna akwai wannan ilimin na musamman a guri na ba ina ɓoyewa don haka ku yi koyi da ni kuma ku dinga ɓoye irin wannan asirai dan mutum ya shiga kalwa an ce da shi ya ce kowa Allah ne shi ma Allah ne to kada ya fito kuma yana faɗa ya ɓoye abin shi ya san wani matsayi ya taka a wajen mu hatta a ata amrullahi ta'ala ya ce haka ya taɓo ya shara al'amarin Allah ya zo na ya gaya musu sirrin kuma ya faɗa musu ya ce wa ahmaduhu wa ashkuruhu ala zalika ce yana yi wa Allah godiya yana masa godiya da yabo gare shi bisa ga wannan baiwa sai ya san wannan asiri kuma ya ɓoye fa nahnu sadatul malamatiya sufaye malamatiya masu masu zargin zuciyarsu ko da yaushe yace mu fa sha'anuna sitrul maqami maqamati mu waɗannan matakai da muke hawa mu zama Allah mu zama manzon Allah mu zama shehu tijjani mu zama annabi dawuda mu zama waye mu zama waye boyewa muke yi ba ma fitowa muna bayyana wa mutane suna ji to mu gashi yau mun bayyana Allah ya sauki to wannan duk maganganun yana da cikin littafin sa jawahirul rasail dajin shafi na sha tara to ibn taymiya ya ce wannan fana'i ne na batattu mulhidai kangararru waɗanda suka gangare wa Allah suka fada cikin hululi da ittihadi wal mashayikhul mustaqimuna mutanen kwarai shehunai na kwarai idza qala ahaduhum a ara ghayra lokacin da ɗayan su yace ba na gani sai wani Allah au la anzuru ila ghayrillah ko ba na duba zuwa ga wani Allah wa nahwi zalika da irin waɗannan maganganu fa muraduhum bidhalika ma ara rabban ghayrahu abinda yake nufi baya ga akwai wani ubangiji da yake aiki irin na ubangiji sai Allah wala khaliqan ghayrahu baya ga akwai mai halitta in ba Allah ba wala mudabbiran ghayrahu baya ga mai akwai wanda yake jujjuya duniya in ba Allah ba wala ilahan ghayrahu baya ga akwai abinda ake bautawa ba Allah ba wala anzuru ila ghairihi mahabbatan lahu aw khawfan minhu ce in ya faɗa haka yana nufin baya duba zuwa ga wani Allah wajen soyayya ko tsoro auraja Allahu ko fata ga shi wannan fa innal aina tanzuru ila ma yata'allaqu bihi alqalbu domin har kullun zuciya takan wato ido yakan kafa kai yakan kafa yakan kafu da ganinsa akan abin zuciya akan abin da yake da alaka ko ya rataye da zuciya in kaga mutum ya zira wa abu ido yana ta kallo to ka tabbata abin ya shiga zuciya shi yasa ya kula masa ido to saboda haka su ba sa kallon wani da wannan manufa saboda Allah maɗaukakin sarki shi kadai ne ya ta'allaka da zuciyarsu man ahabba shay'an wanda duk ya so wani abu rajahu ko ya zan yana fata a wajensa aw kafa ko yana tsoronsa iltafata ilaihi to gurin shi zai juya shi zai tsira wa ido da gani wa idza lam yakun fil mahabbatun lahu wala raja'un lahu wala khawfun minhu wala Bugdun lahu idan kuma a zuciyar tashi baya san wannan abin ko baya masa fata baya fata a wajensa ko baya tsoronsa ko baya ƙi gare shi wala gairu zalika min ta'alluqil qalbi lahu da sauran abubuwa masu kama da haka na ratayar zuciya ga wannan abu lam yaqsid alqalbu an ta an yaltafita ilayhi to zuciya ba ba za ta waiwaye wannan abun ba wala an yanzura ilayhi ko ta ko dube shi wala an yarahu ko ya kalle shi wa idza ra'ahu ittifaqan ru'yatan mujarrada wa in ra'ahu ittifaqan ru'yatan mujarrada ko da a wani lokaci haka ya juyo sai ya hada ido da shi amma ba zai kura masa ido ba ya sanya masa ido ya zama na duk sanda ya waiwayo sa yana kan wannan abu in ka ga haka to akwai wani abu da yake na alaka tsakanin abin da zuciyarsa to su kuma waɗannan manyan malamai alaƙar zuciyarsu gaba ɗaya tana tattare da ubangiji ne so da fata da tsoro da ƙauna kana kama laura a ha'itsan wa nahwahu ma laysa fi qalbihi ta'alluqan bihi ko da ya waiwayo sun haɗa ido ko ya kalli abin to ba zuciyarsa ce ta ta'allaka da abin ba ganin abin yana yi masa gani ne kamar yadda zaka juya ka kalli garu ko ka kalli wani abu da ya kama da haka wanda zuciyarka bata rataye da shi ba wal mashayikhu salihuna shehunai na kwarai radiyallahu anhum Allah yadda da su yadkuruna shay'an min tajridit tauhidi suna ambatan wani abin da yake da alaka da tsantsanta tauhidi wa tahqiqi ikhlasid dini kullihi da tsantsanta yin ikhlasi cikin addini gaba daya bi haythu la yakunu al-abdu multafitan ila ghayri ta yadda zuciya ta bawa ba za ta fuskanci ba za ta waiwayi wani Allah ba wala naziran ila ma siwahu zuciya ba za ta dubi wani abu ba Allah ba la lahu ba wajen soyayya ba wala khawfan minhu ba wajen tsoro ba wala raja'an lahu ba wajen fata gare shi ba bal yakunu alqalbu farigan min almakhluqat zuciyar za ta zama gaba ɗaya babu wani abun halitta a cikinta khaliyan minha babu komai na halittu na duniya a ciki la yanzuru ilaiha illa bi nurillah yana duban ko meye zai duba da haske na ubangiji fa bil haqqi yasma'u da gaskiya yake ji wa bil haqqi yubsiru da gaskiya yake gani wa bil haqqi yabqushu da gaskiya yake shafa ya kama ya damka bil haqqi yamshi da gaskiya yake tafiya wa bil haqqi ah, bil haqqi yamshi da gaskiya yake tafiya fa yuhibbu minha ma yuhibbuhu Allah yaso abinda Allah yake so daga cikin halittunsa abinda Allah yake so shi zai so wa yubghidu minha ma yubghiduhu Allah ya ki abinda Allah yake ki daga cikin halittunsa ko daga cikin ayyuka wa yuwali minha ma ma walahu Allah ya jibinci abinda Allah ya jibinta daga cikin halittunsa wa yu'adi minha ma adahu Allah ya ki abinda Allah ya ki daga cikin waɗannan halittu wa yakhafu Allah fiha ya ji tsoron Allah cikin waɗannan halittu ba zai zalunci kowa ba saboda yana ganin ubangiji yana ganin yana sane da ubangiji cewa zai kama shi idan yayi zalunci wala ya khafu hafillahi amma cikin abin da ya shafi haƙƙin Allah baya jin tsoron wani abu daga cikin halittunsa wa yarjullaha fiha yana yana fata wajen Allah cikin abin da ya shafi halittunsa yana musu fatan alheri yana musu fatan Allah madaukakin sarki ya wa mai kyakkyawan aiki daga cikin su sakayya ya yafe wa mummuna wala yarjuha fillahi amma baya fatan komai na wannan halittu a cikin game da ubangiji komai fatansa yana komawa zuwa ga ubangiji ne fa hadha huwa alqalbu salim to zuciyar da ta zan haka ita ce lafiyayyar zuciya alhanifu ita ce zuciyar da ta karkace wa barna almuwahidu ita ce zuciyar da ta kadaita Allah almuslimul mu'minu ita ce zuciya musulma ita ce zuciya mumina ita ce zuciya almuhaqqiqu da ta haƙƙaƙa ta tabbatar da abin da ake kira tauhidi al'arifu bi ma'rifati anbiya ita ce zuciyar da take da ilimi take da sani irin sanin da annabawa suka zo da shi wal mursalina da manzanni wa bi haqiqatihim wa bi tauhid wa tauhidihim ta zo da haƙiƙa irin ta annabawa da haƙiƙa irin ta tauhidi <coughs> to wannan shine fana'i na gaskiya idan zuciyar mutum za ta zanda irin wannan sifa ya kira wannan fana'i to shikenan ba wanda zai ja da shi amma zuciyar da za ta kunshi wani abu ba wannan ba to ta zama zuciya ce da ta karkacewa hanya fa hadha an wannan nau'i na fana'i na uku alladhi huwa al-fana'u fil mawjudi wanda shine fana'i fil mawjudi ya zama na baka ganin akwai wani abu saman me sai Allah la wujuda illa wujuduhu kamar yadda a wancan satin muka karanta Ibrahim Yas yana cewa ai duk wanda kaga ya kasa ganin Allah to ba wani man abu bane ya hana shi ganin Allah tawahhuminsa ne kawai wata tatsuniya ce da take kansa na cewa akwai wani me ba Allah ba amma in ya kawar da tatsuniyar cewa akwai sabon mai ba Allah ba to zai ga komai Allah ne to irin wannan tauhidi ko fana'i wata tahqiqu ali fir'auna shine tauhidi da tahqiqi irin na mabiya fir'auna wanda yace shi ma Allah ne wa ma'rifatuhum shine ma'arifa irin ta fir'auna wa tauhiduhum shine tauhidi irin na fir'auna kal qaramita kamar kungiyar karamida wata mummunar kungiya ce wata mummunar kungiya ce da aka yi ana kiran su karamida saboda an ce wanda ya kirkiro ta ana masa lakabi da karamduya karamtuya to shine sai ake bin wanda duk ya bi tafarkinsa ake kiran wanda duk ya bi tafarkinsa da wannan sura karamida sun fara bayyana a al-bahrain al-bahrain cikin al'ahsa a gabashin kasar saudiya a yanzu inda 'yan shi'an nan suka yi yawa to dama ita wannan kungiya ta karamida ta 'yan shi'a ce to farko inda suka fara kafuwa shine a wannan guri shi yasa har yanzu akwai burbushin su a can har yanzu akwai burbushin shi'a a wannan gurin sun fito da batun ahlul baiti su 'yan tamutun 'yan gani kashenin ahlul baiti ne don haka suna ganin a duk cikin halitta da Allah ya yi ba kamar ahalul baiti don haka suka mai da su kamar alloli suke ba su sifofin Allah kamar yadda shi a rafida a yanzu suke yi to a can suka fara bayyana a shekarar hijira 286 suka fara bayyana suka fara kafa daular su suka yi karfi akwai abu abu sa'id ibn al-hasan al-janabi yana ɗaya daga cikin sarakunan su da suka yi karfi aljazira a tsibirin larabawa kuma sun yi ta'adi mai yawan gaske daga cikin abin da tarihi yake labartawa na mugun aiki na alkaramida shine lokacin da suka je a yayin ana aikin hajji suka yi ta kashe alhazai suka yi ta kisan alhazai sun kashe alhazai bila adadin a wannan lokacin dubinnai ake lissafawa suka yi ta zuba gawa wasu cikin marijiyar zanzan wasu suka haƙa rami a cikin gurin suka binne su ba tare da alkafani ba ba tare da da sallah ba ba tare da komai ba suka kama alhajarul aswadu wanda ake tsumbata jikin ka'aba suka kwakule shi suka gudu da shi <coughs> wanda aka ce ya zauna a wajensu wajen shekara ashirin suna rike da shi daga baya bayan an karya su aka samu aka karɓo shi aka mayar da shi gurinsa to waɗannan mutane alƙaramida a haƙiƙa ƙungiya ce ta asiri kamar yadda dai muka karanta yanzu daman ƙungiyar su ta asiri ce ba a san a faɗo a fita a faɗa aƙidar yadda take a dinga faɗar wasu abubuwa da ba su ne na asalin aƙidar ba kamar yadda dai muke ji yanzu ana gaya mana cewa ana wasiya a ɓoye a daina faɗa to haka ƙarami ɗaɗin ba a san faɗa amma su aƙida ce ba su ma yarda da manzanni ba ba su yarda da littafan da Allah ya saukar ba aƙida ce kamar yadda ibnu taymiya yake cewa ta fi aƙidar yahuda da nasara kafirci hatta yahuda da nasara za su kafirta masu wannan aƙidar to alkaramida sun yi karfi a wancan lokaci har lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya kawo wasu to suna da aƙidoji irin wannan na baɗiniya a ce dukkan abin da kake karantawa a alkur'ani wannan kwansan ne abin da za fahimta yi sallah ya azumi ya hajji izakka ka fahimci sallah ɗin da mai raka'o'i hudu a lokuta biyar a kullum ko raka a hudu uku ko biyu ko ka fahimci azumi wanda ake a watan ramadan da zai fara daga a huduwa alfijir zuwa faduwar rana ko zakka ka fidda dukiyarka ka bayar duk wannan kwansu ne ushur ne akwai ɗan ‘ya'yan suna ciki wanda su ake nufi baɗinin ake nufi ba zahirin ba saboda haka a din su dinga yi wa waɗannan abubuwan tawili sallah abinda ake nufi sallah ka yi wa imamin zamanin ka cappa idan ka yarda da shugabancinsa imamin zamanin ka amma a bisa aƙidarsu ka yi masa cappa mu baya a shi ne sallah ba wani abu bane in ka yi wannan wannan kuma a zo a yi ta wannan wannan mahajubai da ba su san abin da yake can ciki ba su suke irin wannan to in ka duba ka ɗauko aƙidarsu. ka ɗauko aƙidun sufanci na yanzu da suke yawo sai ka ga waccan aƙida ce kawai suna ta sake amma ba baɗiniya ce ƙaramiɗa ce za mu karanta da za mu muna lokaci sai ma mu karanta a wasu littattafan to da inda suke cewa dukkanin abin da za ka karanta na aya akwai tafsirinsa na zahiri akwai tafsirinsa na baɗi zahirin shine na gama gari irinmu baɗinin ne nasu to a lokacin da ka kai sanin baɗinin to ba ruwanka da zahirin to shi ne suke cewa akwai shari'a akwai haƙiƙa in sun kawo taɓargaza taɓargaza su ce to amma wannan maganganun da muke yi a gurin malaman takarda taɓargaza muke yi amma a gurin malaman haƙiƙa shi ne lubbin addini to shi ne ibnu taymiya yake kamar karamida wa amsalihim da ire-irensu وأما النوع الأول الذي هو الذي عليه أتباع الأنبياء فهو الفناء المحمود أما فنائي والنشيني كقاري تكن بوتة الله الفناء عن عبادة السوى عبادة سوى الله كذما با روانك دبوتة تام ونن الله wannan ma'anar wani abu ne wanda yake mai kyau a kansa mabiya annabawa suke allazi yakunu sahibuhu allazi ya kunu bihi mimma mimman asna Allahu alaihi min awliya'ihi almuttaqin wanda ma'abocin wannan wanda ya zan ya rike wannan ma'anar ya bautar wani Allah ya bautata wa Allah shi kadai wannan shi Allah ya yaba su Allah ya yaba suna daga cikin auliya illahi almuttaqin masoya Allah waɗanda suke tsoronsa wa hizbihil muflihina yana daga cikin kungiya ta ubangiji <laughs> masu cin nasara wajen da galibi da suna daga cikin rundunar ubangiji masu galaba وليس مراد المشايخ والصالحين بهذا القول waccan magana ta farko la ara ghayra Allah in mutanen kirki suka faɗa mai shehunai na gargaru in suka faɗa ba abinda suke ni annal ladhi arahu bi aini ba yana nufin cewa abin da yake gani da ƙwayar idan sama min al makhluqati na daga halittu huwa rabbul huwa rabbul ardi was samawati cewa shine ubangijin halittu shine ubangijin sama da ƙasa fa inna hadha la yaquluhu ba mai fadar wannan illa man huwa fi ghayati dalali wal fasadi sai wanda ya kai matuƙa cikin bacewa wanda ya kai matuƙa cikin barna kamar irin su ibnu arabi da su hallaj da 'yan ƙungiyarsu da 'yan rundunarsu in ma fasadul akali ko dai mutumin da ya haukace baya da hankali wa in ma fasadul itikadi ko wanda aqidarsa ta lalace baya da kyakkyawar aqida fa huwa mutaraddidun bainal junun wal ilhadi duk wanda kaga zai ce wa komai ya gani Allah ne ko shi ma Allah ne yana nufin yana ganin Allah gashi nan kamar yadda yake ganin sauran halittu to wannan <coughs> in ma dai ya zama haukaci ne baya da hankali ko kuma ya zama mulhidi ne bai yarda da Allah ba wa kullul mashayikh alladhina yuqtada bihim fid din duk malamai waɗanda ake koyi da su a cikin addini ake koyi da su a cikin addini muttafiquna sun yi ittifaki ala mattafaqa alaihi salaful umma akan abinda magabatan wannan al'umma na farko suka yi ittifaki a kansa sun yi ittifaki akan abinda a'immatuha limaman wannan al'umma na farko suka ittifaki a kansa min annal khaliqa subhanahu mubayinun lil makhluqat cewa Allah mahalicci daban yake daga sauran halittu ba haɗe yake da su ba ba wame yake da su ba ba sauka yake cikin su ba babu hululi babu ittihadi wannan shine abinda magabata suka yi imani da shi Allah baya sauka cikin wani baya haɗewa da wani su zama abu ɗaya Allah daban ah, mahalicci daban kuma halitta daban walaysa fi makhluqatihi shay'un min zatihi babu wani abu na zatin ubangiji gauraye da halittunsa wala fi zatihi shay'un min makhluqatihi babu kuma wani abu cikin zatinsa da yake na halittarsa a kamar waɗanda suke ganin ai da Allah madaukakin sarki zai halicci annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya gutsuri wani yanki na haskensa sai ya gutsuri wani yanki na haskensa wannan haske da shi ya halicci manzon Allah daga jikin wannan haske aka yi ta halittar annabawa har aka halicci duniya gaba daya saboda haka a bisa ga wannan aqida duk mu wani gutsire ne na ubangiji ta'ala Allahu amma yaqulu zalimuna uluwan kabira wannan kafirci ne wannan shi suke kira alhaqiqatul muhammadiyya ko annurul muhammadi zaka ji ana yawan karanta shi a maulidi a gwaran kafirci asalinsa daga irin aƙidar tsofaffin mutanen greek wanda suka bayyana tun kafin zuwa annabi isa salam da kuma addinan indiyawa da addinin buza buddhism asalin wannan aƙida daga nan ta saɗaɗo ta silalo har ta shigo cikin wasu musulmi su suke ganin kowane abu na halitta wani yanki ne daga ubangiji to a gurin ahalus sunna babu wani abu na zatin ubangiji game da halittarsa kamar yadda babu wani abu na halittarsa game da zatinsa ubangiji la yahillu bihi alhawadith wa annahu yajibu ifradul qadimi anil hadis dole a wanda yake tun fil azal akwai sa akwai shi shine Allah dole ne a bambanci hadisi wanda daga baya aka halicce shi shine halittu sauran halittu gaba daya wa tamyizul khaliq anil dole ne a bambanci wanda ya halitta da waɗanda aka halitta wa hadha fi kalamihim aktharu min an yumkina dhikruhu huna a maganganun magabata akwai maganganu da dama da suke nuna haka ba sai ba ma sai an faɗe su a nan ba wahum qad taqallamu da karanta وهم قد تكلموا على ما يعرض للقلوب من الأمراض والشبهات فإن بعض الناس قد يشهد وجود المخلوقات فيظنه خالق الأرض والسماوات لعدم التمييز والفرقان في قلبه بمنزلة من رأى شعاع الشمس فظن أن ذلك هو الشمس الذي في السماء وهم قد يتكلمون في الفرق والجمع ويدخل في ذلك من العبارات المختلفة نذير ما دخل في الفناء فإن العبد إذا شهد التفرقة والكثرة في المخلوقات يبقى قلبه متعلقا بها متشتتا ناظرا إليها متشتتا ناظرا إليها وتعلقه بها إما محبة وإما خوفا وإما رجاء فإذا انتقل إلى الجمع اجتمع قلبه على توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له فالتفت قلبه إلى الله بعد بعد التفاته إلى المخلوقين فصارت محبته إلى ربه وخوفه من ربه ورجاؤه لربه واستعانته بربه وهو في هذا الحال قد يسع قلبه النظر إلى المخلوق ليفرق بين الخالق والمخلوق فقد يكون مجتمعا على الحق معرضا عن الخلق نظرا وقصدا وهو نظير النوع الثاني من الفناء ولكن بعد ذلك الفرق الثاني بعد ذلك الفرق الثاني فرق الثاني وهو أن يشهد أن أن المخلوقات قائمة بالله مدبرة بأمره ويشهد كثرتها ويشهد كثرتها معدومة بوحدانية الله سبحانه وتعالى وأنه سبحانه رب المصنوعات وإلهها وخالقها ومالكها فيكون مع مع اجتماع قلبه على الله إخلاصا ومحبة وخوفا ورجاء واستعانة وتوكلا على الله وموالاة فيها ومعاداة فيه وأمثال ذلك ناظرا إلى الفرق بين الخالق والمخلوق مميزا بين هذا وهذا يشهد تفرق المخلوقات وكثرتها مع شهادته أن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه وأنه هو الله لا إله إلا هو ابن تيمية يأتي وهم ثم قباتا قد تكلموا على ما يعرض للقلوب من الأمراض والشبهات sun yi maganganu akan abin da yake samun zukata na rashin lafiya da shubuha fa inna ba'd an-nas qad yashhadu wujud al-makhluqat wani zai ga sabuwar halitta fa yadhunnuhu khaliq al-ardi was-samawat ya zaci shi ya halitti sammai da ƙasa wani zai ga abin da yake al-makhluq ne fa yadhunnuhu khaliqan saboda cutar da take cikin zuciyarsa saboda shubuhar da yake tattare da ita kamar yadda waɗanda ba su san Allah ba ba su da wahayi tattare da su babu wani annabi da ya zo musu da kuma su sami maganganun annabawan da suka gabace su ba suka yi ta ɗemuwa wajen neman waye ya halicci sama da ƙasa wasu suka tsaya bayan dogon tunani da zazzurfan lissafi suka ce sun gano asalin komai ruwa ne wasu kuma suka ce sun gano iska ce asalin komai wasu kuma suka ce neca ce ɗabi'a ce kamar yadda kake ajiye abinci idan ya riɓe ya riɓe can sai ka ga tsutsotsi to ka gane neta ne ta fitar da waɗannan tsutsotsi kowa ya yayi ta kama kame wannan ya ce kaza shine asalin komai wanda ya ce kaza shine asalin komai to waɗannan duk rashin samun wahayi ne daga ubangiji da rashin karanta abin da manzanni suka zo da shi a yayin da mutum ya samu abin da manzanni suka zo da shi na gaskiya na wahayi to zai gane cewa akwai Allah maɗaukakin sarki shine mahalicci sauran abubuwan da ido yake gani hannu ya taɓa kunne ya ji waɗannan dukkaninsu halitta ne li adami tamyizi saboda rashin bambancewa wal furqani fi qalbihi babu abin da zai bambance bishi gaskiya da ƙarya a cikin zuciyarsa bi manzilati man ra'a shu'a ash-shamsi kamar wanda zai ga hasken rana fa zanna anna dhalika huwa ash-shamsu allati fi sama sai ya ci wannan hasken shine kaskon ranar da yake sama haske daban ita kuma ranar daban kaskon ranar daban wahum kad takalla fil filfarki wal jam'i sukan yi magana akan wasu wasu abubuwa guda biyu da suke kira alfarku da aljam'u wanda duk yana daga cikin mustalahat da sufayi alfarku wal jam'u abinda suke nufi da alfarku mutum ya ga halittu daban-daban ya ga sama ya ga ƙasa ya ga ruwa ya ga baki ya ga fari ya ga abin da take so da abin da zuciyarsa ba ta so ya ga yana ƙin wancan yana son wannan ya gan shi a cikin wannan yanayi suna kiran wannan yanayi alfarko aljam'u gaba ɗaya fahimci cewa abubuwan nan duk da yake gani Allah ne maɗaukakin sarki ya halicce su shi ne mamallakin su shi ne ubangijin su a ƙarƙashin gudanarwarsa suke wannan shi suke kira aljabu alfarku ganin abubuwan a yadda suke da alaƙar zuciyarka da abubuwan kaga wancan abun kyakkyawa ne kana son shi wancan abun mai daɗi ne kana son shi wannan abun baya da kyau baka son shi wancan abun baya da daɗi baka son shi ka ga abubuwa a haka da alakar su da zuciyarka wanda ke kira alfarku aljam'u ka ga duk abin da za ka gani mai kyau da mara kyau a idanka mai daɗi da mara daɗi a harshenka duk ka fahimci cewa halittar ubangiji duk ka fahimci cewa Allah ne ya halicci su kuma dukkan su suna nuna kaɗaitakar ubangiji wannan shi suke kira aljam'u domin zuciyarka ta tattare wuri ɗaya ta koma game ga Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai to wani in ya zo a nan sai ya ja ya tsaya a nan ne wasu sai su zurfafa ba za su ga alfar sani da ibnu taymiya zai magana ta ba ba za su bambance tsakanin halitta da mahaliccin ba har su kai su ga cewa abin nan ma da suke gani mai kyan da mara kyan don Allah din ne da mai daɗin da mara daɗin don Allah ne to wannan a nan batan yake sun ga aljam'u amma ba su sun ga kuma alfar sani ba shine yace wa qad yatakallamuna bil farqi wal jam'i suna magana akan waɗannan abubuwa guda biyu al farqu rarrabewa al jam'u tattarewa wa yadkhulu fi zalika min al ibarat al mukhtalifati da wasu kalmomi da za su shiga nan daban-daban naziru ma da khala fil fana'i kamar yadda dai aka yi bayanin fana'i a can <coughs> fa innal abda idza shahida tafriqata wal kasrata fil makhluqat idan bawa ya ga halittu da yawa da kuma daban-daban yabqa qalbuhu muta'alliqan biha zuciyarsa za ta rataye da abubuwan da yake gani mushattatan za ta zama da tayi nan yau yana son kaza gobe yana son kaza jibi yana son kaza gata baya son kaza haka za ta zama daban-daban naziran ilaiha tana duban wannan halitta wa ta'alluquhu biha inda zuciyar za <coughs> zuciyar za ta samu shine imma mahabbatan ko dai ta fuskar ya so abin wa imma khawfan ko ji tsoron abin wa imma raja'an ko ya fatan abin fa idan taqara ila jami idan ya kai mataki na jam'i waɗannan zuciyarsa za ta haɗu ta tattara bisa ga ta Allah wa ibadatihi wahdahu la sharika lahu da bautatawa Allah shi kadai ba tare da abokin tarayya ba faltafata qalbuhu ila Allah daga nan zuciyarsa ya kawar da ita daga wannan tarkace da yake gani na duniya ya mai da ita zuwa ga Allah da iltifati ila al na bayan da tana waiwaye zuwa ga habin halitta fasarat mahabbatuhu sai ya zama duk sa ga Allah take wa khawfuhu min rabbih duk tsoron da yake yi ga Allah yake yi wa wa raja'uhu li rabbih fatan da yake yi ga ubangiji yake yi واستعانته بربه نيمن تيمكون سد الله يكي وهو في هذا الحال yasa لا يساء قلبه النظر الى المخلوق to yana cikin wannan yanayi ba lalle ne ya duba zuwa ga abin halitta ba li yufarriqa bainal khaliq wal makhluq dan ya bambanci tsakanin abin halitta da halitta faqad yakunu mujtami'an ala al haqqi mu'ridan anil khalqi ya zama da gaba daya tattara zuciyarsa ya bai da ita zuwa ga Allah ya kawar da kansa daga wasu halittu nazran ta fuskar kawar da kai ta fuskar yayi duba wa qasdan ko ta fuskar yayi nufi wa huwa nadhirun nau'u thani min fana'i shine nau'i na biyu da ya fada na fana'i wanda ya ce babu yabo a cikinsa. babu yabo a cikin irin wannan fana'i ya zama na kuma baka ganin abubuwan da suke gabanka baka jin maganar da ake yi maka wannan nau'i ne na hauka da tabuwa walakin ba'da zalika alfarqu sani bayan wannan akwai bambanci na biyu da zaka gani kaga bambance bambance na farko shine kaga halittu daban-daban iri-iri wannan bambance bambance na farko zuciyarka kuma ta haɗu akan san Allah da tsoronsa da fatansa da neman taimakonsa to kuma sai kaga bambance bambance na biyu wanda shine wasu ba sa dawowa su gani daga can shi kenan sai su ce su ma sun zama Allah don haka ba sa ga bambanci tsakanin alkhaliq wal makhluq shine ce walakin ba'da zalika alfarqu sani bayan haka akwai rarrabewa ta biyu wa huwa an yashhada anna almakhluqat qa'imatun billah ya fahimci duk abin da kake gani ba dan ubangiji ya so ba ba za su tsayu ba sun tsayu ne da nufin ubangiji da umarninsa da izininsa mudabbaratun bi amrihi yaga cewa dukkanin halittu Allah ne yake jujjuya su shi yake jujjuya rana da wata shi yake samar da ruwan sama shi yake samar da teku shi yake samar da kowa shi yake rasar da kowa yaga wannan wa yashhadu kasrataha ma'dumatan bi wahdaniyatillahi subhanahu wa ta'ala yaga cewa duk wannan tarkace duk waɗannan tarkace da zai gani akwai abu kaza akwai abu kaza ba za su zama ba a bakin komai suke ba domin shi yana ganin kadaicin ubangiji ne madaukakin sarki waɗannan abubuwa da yake gani ba za su hana shi ganin cewa Allah ɗaya bane wato wani lokaci idan tunanin ɗan adam ya yi nisa cikin abubuwan da yake iya riska na halittun ubangiji sai ya kai ga manta ubangiji kuma za ka ga wani lokaci ɗan adam yana ƙara bincike wajen gano abin da ake kira nature yana ƙara gano wasu asirai na rayuwa na halitta da ubangiji ya sanya a doron ƙasa ko a sararin samaniya domin amfanuwar ɗan adam yana ƙara nutsuwa cikin sanin waɗannan abubuwa sai kuma ya ƙara manta ubangiji kuma sai ya ga cewa ai kusan hankalinsa ne da wayansa da dabara sai kai ga gano waɗannan abubuwa kamar yadda yanzu ci gaba na ɗan adam yake jan al'umma ko duniya gaba ɗaya zuwa ga wannan halaka ɗin. ana gano abubuwa waɗannan abubuwa kuma suna ƙara mantar da kai Allah har ma wani ya zo ya ga cewa kai ai an yi ci gaban da ya kamata a daina batun Allah Allah din nan yanzu ɗan adam kawai abin da ake jira ya busa rai ya dawo da matacci wasu kuma har sun kai ga fahimtar ko ga yadda da haka ɗin suna gacin cewa yadda ɗan adam cikin gaggawa yake ta gano asirrai da suke sama da ƙasa watan wata rana zai gano asirin da yake tattare da ruhin ɗan adam don haka wasu da suka mutu suka ce su kada a yi gaggawa abin ne su sun bar duk abin da suka mallaka na duniya na dukiya akan a dinga kula da gangar jikinsu har lokacin da za a gano yadda ake dawo da rai a dawo da su su ci gaba da rayuwa. to saboda haka yana ƙara gano waɗannan abubuwa mai ya ya fahimci cewa Allah ne ya hore masa abin da yake cikin sama da abin da yake cikin ƙasa don ya amfana da shi ya ƙara yi wa Allah godiya ta hanyar bautata masa maimakon ya ga haka sai kuma ya dinga fadarewa sai ya dinga kangarewa sai ya ƙara ƙafafa da jiji da kai yana ganin inda ma'utituhu ala ilmin indi ai iliminmu ne da bincikenmu da nazarinmu da rashin bacci shi ya sa muka gano wannan wanda da ya san cewa ubangiji shi ne ya ba shi wannan wasila kuma yana iya kwacewa da bai faɗi haka ba to har kaga kuma wasu mustalahat an fara samun wasu wasu keɓantaccen kalmomi kuma da za a dinga amfani da su waɗanda babu ladabi ciki game da ubangiji kaji ana cewa ghazul fada za a yaƙi sararin samaniya wai zai je yaƙi ya yaƙo sararin samaniya ka duba akwai ladabi ga ubangiji cikin haka wani yaƙi za ka iya yi da sararin samaniya to wannan ta sa har da dama daga cikin ma waɗanda suka yi imani da Allah da manzansa suke ganin cewa tafiyar ɗan adam a yanzu ba za ta yiwu ba idan ya ce zai ƙanƙame wa Allah mun kai ga wannan akwai waɗanda sun kai ga ce ganin cewa inda za ka riƙe addini ko komai ka yi maganar Allah ka yi maganar manzan Allah to ba za a ci gaba ba akwai marubuta a duniyar musulmi sawa'un duniyar musulmi ta larabawa ko waɗanda ba larabawa ba waɗanda kullum abin da suke rubutawa cewa suna cewa mu duniyar musulmi mun kasa ci gaba mu ma mu je tauraron mu abin da mu hau tauraro mu gano duniyar kaza mu yi kaza mu yi kaza saboda mun rike wannan addini in muna so mu ci gaba sai mun rike irin ɗabi'u da halayya ta turawa sai mun rike irin abin da suke yi kuma sai mun yi wa addinin tawaye suka ce saboda shi ma bature bai kai ga samun nasara ba irin wannan da muke gani ta ya kirkiri abubuwa na jin daɗin rayuwa sai da yawa addini tawaye sai da yawa malaman coci tawaye to mu ma duniyar musulmi a yadda suke faɗa ba za mu ci gaba ba matukar muka ci gaba da riƙe alƙur'ani wani arne mai suna irin na musulmi muhammadu bagdadi mutumin kuwait ne mutumin kuwait dan kuwait malami ne ya karanta political science ka san wani lokaci a cikin masu karanta irin waɗannan fannunuka an fi samun fanɗararru matsiyata masu yaƙi da Allah kwanaki can shekaru biyu da suka wuce fitowa ya yi rubutu a jaridu mafi shahara na ƙasar kuwait ya ce shi wallahi da ɗansa ya karanta alƙur'ani gwamma a koya masa music gara a koya masa kiɗan fiyano wai ya fito ne yana faɗa saboda wasu suna cewa ya kamata a ƙara subject na alƙur'ani a cikin makarantun firamare da sakandare na ƙasar kuwait ya ce shi bai yadda ba kuma malami ne wai a jami'a ya ce shi bai yadda ba da da ya bar ɗansa ya je ya karanta ƙur'ani ya zo yana yi wa mutane limanci ƙarshe ya zama ɗan ƙungiyar usama bin ladin ya zama ɗan ta'adda shi gara ɗansa ya je ya koyi music ya koyi piano shi ne musulmin ƙasar aka yi ta a kansa to irin wannan <clears throat> in aka bashi wani ɗan sunkurin sai ya kashe shi sai aka yi sauri aka yi shi kotu ba don Allah ba don a kare lafiyarsa da aka yi su kotu sai alkali ya ce eh wannan abu da kai ridda ce don haka an yi maka hukuncin ɗaure shekara ɗaya yanzu yana naira yana ci gaba da tsiyatafinsa wannan ɗaurin shekara ɗaya ɗin kare lafiyarsa ne a je a kai shi wani ɗaki mai AC da kayan daɗi a aje shi kullum ana kawo masa jaridu wataƙila ma ana fita da shi a ɓoye ana zuwa ana zazzagaye gidan gona da shi yana shan iska kafin shekara ɗaya ɗin waɗanda suka ɗumama sun yi sanyi to sai a sake shi to wasu doba da irin wannan ci gaba da ake ganin an samu na ƙere-ƙere suna ganin cewa ai shi bature bai samu wannan ba sai da yawa addini ta waye to mu ma duniyar musulmi idan ba za mu yi wa addini ta waye ba ba za mu taɓa ci gaba ba to wanda yake mai tauhidi na kwarai wanda wannan guguwa ba ta kwashe shi ba a cikin waɗannan abubuwa da yake gani barkatai na halitta yana kuma wa hadaniya ta ubangiji Allah shi shi kadai ne kuma shi ya kamata a bautata masa wa annahu subhanahu rabbul masnu'ati duk abin da dinnan ake kerawa duk abin da yake mahalitta ne ubangiji shine ubangijinsa Allah shine ubangijin abin wa ilahuha shine ubangijin abin bauta ga wannan abin wa khaliquha shine mahalittinsa wa malikuha shine mamallakinsa fa yakunu ma ijtima'i qalbihi ala Allah fa yakunu ma ijtima'i qalbihi ala Allah ikhlasan wa mahabbatan wa khawfan ورجاء واستعانة وتوكلا على الله وموالاة فيه ومعاداة فيه وأمثال ذلك ناظرا إلى الفرق بين الخالق والمخلوق tare تعالى cewa zuciyarsa ta tattaru bisa ga ubangijinsa wajen ikhlasi da wajen soyayya da ɓangaren tsoro da fata da neman taimako da dogaransa ga ubangiji da sansa muwalati san wasu ko san wani abu dan ubangiji wa mu'adatan fihi ko kin wani abu ko kin wasu dan ubangiji wa amsala zalika da sauran irin waɗannan ayyuka na zuci duk da zuciyarsa tana tattare da waɗannan manya-manyan ayyuka naziran ila alfarqi yana ga kuma bambanci bain alkhaliq wal makhluqi yana bambanci tsakanin mahalicci da kuma halitta mumayyizan baina haza wa haza yana bambanci tsakanin wannan da wannan ba zai ce wannan Allah bane wai shi ya gawurta wajen tauhidi a'a Allah shi ne Allah halitta kuma halitta ne ba zai taɓa zama Allah ba yashhadu tafarruqal makhluqati wa kasrataha yana gaba watsuwar waɗannan halittu daban-daban da kuma yawansu ma'a shahadatihi annallaha rabbu kulli shay'in tare da cewa duk abin nan da yake gani kuma Allah ne ubangijin su wa malikuhu shine mamallakin su wa khaliquhu shine mai halitta mai haliccinsu wa annahu Allahu la ilaha illa huwa kuma babu abun bauta da gaskiya sai Allah shi kadai ka karanta? وهذا هو المشهود الصحيح المستقيم وهذا هو الشهود الصحيح المستقيم وذلك واجب في علم القلب وشهادته وذكره ومعرفته وفي حال القلب وعبادته وقصده وإرادته ومحبته وموالاته وطاعته وذلك تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله فإنها تنفي عن قلبه ألوهية ما سوى الحق وتث وتثبت وتثبت في قلبه ألوهية الخلق نعم وتثبت في قلبه ألوهية الحق فيكون نافيا لألوهية كل شيء من المخلوقات مثبتا لألوهية رب العالمين ورب الأرض والسماوات وذلك يتضمن اجتماع القلب على الله وعلى مفارقة ما سواه فيكون مفرقا في علمه وقصده في شهادته وإرادته في معرفته ومحبته بين الخالق والمخلوق بحيث يكون عالما بالله تعالى ذاكرا له عارفا به وهو مع ذلك عالم عالم بمباينته بمباينته لخلقه وانفراده عنهم وتوحده دونهم ويكون محب محبا له معظما له عابدا له راجيا له خائفا منه محبا فيه مواليا فيه معاديا فيه مستعينا به متوكلا عليه ممتنعا عن عبادة غيره والتوكل عليه والاستعانة به والخوف منه والرجاء له والموالاة فيه والمعاداة فيه والطاعة لأمره وأمثال ذلك مما هو من خصائص إلهية الله سبحانه وتعالى ابن تيمية يقول وهذا هو الشهود الصحيح المستقيم wannan <clears throat> shine abin da mutum zai gani a zuciyarsa ya halarto a zuciyarsa kuma shine abin ingantacce wanda yake mustaqim bisa tafarki tutar wa zalika wajibun fi ilmi alqalbi wa shahadatihi wa dhikrihi wa ma'rifatihi wannan shi da abin da yake wajibi ya zama ilimin da zuciya take da shi ya tattare shi zikirin da zuciya shahadatihi abin da zuciya za ta halarto ya tattaru wannan abin da zuciya za ta tunato ko ta ambato ya tattaru wannan wa ma'rifatihi da abin da zuciya za ta sani dole ne a samu wannan wa fi halil qalbi wa ibadatihi da halin da zuciya za ta samu kanta a ciki <coughs> da yadda za ta bautata wa Allah <coughs> wa qasdihi wa iradatihi <coughs> da nufin ita zuciyar da iradarta wa mahabbatihi wa mawalatihi da san zuciyar da abinda za ta so da abinda za ta jibinta da abinda za ta yi wa da'a duk zama yana tattare da wannan koyarwa da yayi bayani wa zalika tahqiqu shahadati alla illallah to in aka yi haka to an zo da kalmar shahada an zo da ita kamar yadda ya kamata fa innaha tanfi an qalbi an qalbihi uluhiyati ma wallah duk wanda zai ce la ilaha illallah to abinda la ilaha illallah ta kunsa ta kunshi kore wani ya zan abin bauta ba Allah ba za ta kore wannan daga zuciyar mai ambatanta wa tusbitu fi qalbihi uluhiyatal haqq za ta tabbatar masa da cewa Allah ne kadai ya cancanta a bautata masa shine abin bauta na gaskiya fa yakunu nafiyan li uluhiyati kulli shay'in min al makhluqat zuciya daga nan zan ta kore wani abu daga cikin halittar Allah ya zama Allah da zarar mutum ya ce la ilaha illallah to abinda zuciyarsa ya wajaba ta kudirce babu wani abin da zai zama Allah cikin halittunsa musbitan li uluhiyati rabbil alamin Allah ubangijin duniya gaba daya shi kadai ne abin bauta wa rabbil ardi was samawati ubangijin ƙasa da sammai wa zalika yatadammanu ijtima' alqalbi ala Allah wannan ya kunshi kuma haka nan wannan ya kunshi zuciya ta tattara ga ubangiji wa ala mufaraqati ma siwahu ta rabu da abinda abinda yake ba Allah ba fa yakunu mufarriqan fi ilmihi wa qasdihi wa fi wa iradatihi fi ma'rifatihi wa mutum ya zan a zuciyarsa ko zuciyarsa ta zan ta rarrabe cikin iliminta da nufinta da shaidawarta da iradatan manufarta fi ma'rifatihi wa mahabbatihi cikin sansa da sanin ubangiji ta bambanci tsakanin alkhaliq wal mahalicci da wanda aka halitta ibnu taymiya yana ta maimaita wannan maganar domin a kanta ya rubuta littafin saboda wasu suna ganin akwai matakin da za a taka a fita daga mataki na ubudiya shi kuma yana ga wannan shine mataki na koli na ƙarshe da mutum zai kai ya samu kyakkyawan yabo a wurin ubangiji shi yasa yake ta nana ta wannan magana dole zuciya ta hararo bambanci tsakanin Allah da wani Allah ta hararo bambanci tsakanin mahalicci da wanda yake halitta bi haisu ya kono aliman billah ya zan ya san Allah ta'ala zakiran lahu ya zan mai ambatan Allah arifan bihi masani ga ubangiji wa huwa ma'a zalika alimun bi mubayinati li khalqihi kuma tare da haka ya san cewa Allah ba cakuɗe yake da halittarsa ba daban yake baya tattare da halittarsa wa firadihi anhu ya kadaita ga barinsu wa tawahhudihi dinahum shi kadai ne kwaya ɗaya ta sauran kuma duk suna da kini wa yakunu muhibban lahu yazan Allah yake so so na ƙarshe mu'azziban lahu Allah yake girmamawa girmamawa wanda babu irin ta abidan lahu Allah yake bautatawa rajiyan lahu gurin Allah yake fata khaifan minhu Allah yake tsoro muhibban fihi dan Allah yake so muwaliwan fihi dan Allah yake jibintar wani mu'adiyan fihi don Allah zai ki wani musta'idan bihi gurin Allah yake neman taimako mutawakkilan alaihi ga Allah yake dogaro mumtani'an an ibadati gairihi ba zai yadda ya bautata ma wani Allah ba wa tawakkuli alaihi ko ya dogara ga wani Allah wal isti'anati bihi ko ya nemi taimako da wani Allah wal khawfi minhu ko ya ji tsoron wani Allah war raja ilahu ko ya fata gurin wani Allah wal muwalati fihi ko ya jubinci wani Allah wal muwalati fihi ko ya yi jubinta dan wani Allah wal mu'adati fihi ko kuma ko kuma ya kasance ko kuma ya kasance yana ƙi dan wani Allah wa ta'ati li amrihi ko kuma ya kasance yana biyayya ga umarnin wani Allah da ya saba wa umarnin Allah wa amsali zalika mimma huwa khasa'is ilahiyati Allah subhanahu wa ta'ala ya zama yana tattare da wani abu wanda yake abu ne da Allah maɗaukakin sarki yake banta da shi ya jingina ma wani Allah ba zai yi ba to in yayi haka shine ya zo da abin da ake kira la ilaha illallah muhammadur rasulullah wanda ya saba wannan to ya karya abin da wannan kalma ta kafu a kansa wanda shine tabbatar da uluhiyya ga Allah shi kadai da kore ta ga wani ga wani Allah da da tabbatar da khasa'is na rububiyya duk abubuwan da Allah yake banta da su na ayyukansa gare shi shi kadai da kore jingina ma wani Allah wani aiki da Allah maɗaukakin sarki yake banta da shi wannan ita ce tsantsar ubudiya. a nan ya kamata mu dakata saboda za mu shiga wani batu daban da shekul islam ibn taimiyya zai fada cikinsa saboda alaƙarsa da kalmar la ilaha illallah shine zikiri na ubangiji babu zikirin da ya kai la ilaha illallah to ya halitta a yi zikiri da ismul jalala shi kadai Allahu Allahu Allahu shi kadai ya halatta a yi zikiri da zamiri shi kadai huwa huwa ko hu hu hu ya halatta ko bai halatta ba wannan shine abin da zai tsunduma cikinsa don haka mu bashi zuwa darasi na gaba insha Allahu litinin zai zama saura kwana nawa azumi eh? to za mu yi karatu ranar litinin za mu shiga batun zikiri da ake yi da lafzul jalala shi kadai ko kuma damiri shi kadai Allah maɗaukakin sarki ya ba mu dacewa ya ma mu zantakatar wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in me matsayin waɗanda suke cewa za a yi ruwa gobe a rediyo idan musulmi ne musulmi ne idan ba musulmi ba ne ba musulmi ba ne sanin za a yi ruwa ko kuma ana tsammanin samun ruwa gobe ko jibi ko in an juma ko ana tsammanin za a yi kusufi na rana ko kusufi na wata ko ana tsammanin wata zai mutu 29 ko 30 waɗannan duk lissafe-lissafe ba sa cikin abinda ake cewa ilmul ghaib ilimi ne kamar yadda ka san ilimin nahau da balaga eh, kamar yadda ka san ilimin tafsiri da hadisi da mustalah shi ma ilimi ne Allah ya halicci taurari akwai aflak ɗin da suke yawo a ciki wa kullum fi falakin yasbahun ya sanya su alamomi ne na gudanar waɗannan yanayi gaba ɗaya kamar yadda Allah ce wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun za su iya zama jagorar ka wajen tafiya a cikin kungurumin sahara ka san gabas kake yi ko yamma kake yi ko kudu kake ko arewa a gurin da babu wasu alamomin da za su nuna maka waɗannan shiyoyi tafiyar su a cikin sama za ta iya nuna maka wannan waɗannan abubuwa ne na ilimi kuma available suke ga duk wanda zai zai karanta shi ne ake kira ilmin falak ilimin falaki ba gaibi bane ilimi ne kamar yanda idan mai wanda iya nahau ya zo yana ta nahau a gaban ka ba ka gane komai amma ko ba wani abu yake faɗa ba na gaibi ko wata mu'jiza kai agun ka mu'jiza ce tunda ba za ka iya ba amma shi agun sa ba mu'jiza bace ba mu'jiza bace kamar kai ɗan langa-langa da kai kaga wani yana ɗaga gatari yana fasa itace yana nishi kai abun ka fasa itacen mu'jiza ce dan an baka sai dai ka mutu ba za ka iya ba to wannan ilimi ne daga cikin ilimin muka shi yasa ibnu taymiya alaihi rahmatullahi a fatawa da yana magana ku kusufi yake cewa yana da wuya a ce malaman masana ilimin falaki su yi ittifaki kan cewa gobe za a samu kusufi kuma ya zama ba a samu din ba yana zama kamar yaƙini saboda akwai sunnar ubangiji da ta gudana tafiyar taurari din nan akwai inda suke tafiya inda aka samu saba tafiyar abu kaza yana faruwa shi kenan kamar ka san in ka hada abu kaza da kaza abu kaza zai bayar wannan shine kawai domin zaka kamar yadda suke faɗa ba a samun khusufi na wata sai fi ayyamul bidar lokacin irin sha uku sha hudu sha biyar lokacin da wata ya cika a lokacin ake samun khusufi na wata rana kuma ayyamus sirar ƙarshen wata aka fi samun kusufin rana to inda zaka zaka dubi dukkan waɗannan abubuwa da ake za ga ba sa wuce wannan tsakiyar wata ake kusufin wata sha sha ɗaya sha biyu sha uku sha hudu sha uku sha hudu sha biyar sha shida a irin wannan tsakankanin haka nan can ƙarshen wata ake kusufin rana to wannan wani ilimi ne da kowa ya karanta zai iya yau in ka je ka nemi littattafan ilmul falak ka je ka sanya yadda muke karanta al-ubudiyya sai ka dauka ba wani kayan gabas bane inji ibnu ya ce kamar ka san yau litinin gobe gobe talata jibi laraba wannan gaibi ne ba gaibi bane ce to haka yake da haka kada ka ce arna ne abinda dai kawai yake da kyau idan aka ce gobe ana tsammanin ruwa da izinin Allah dan ubangiji shi yake kaddara asbab kuma yana iya sawa al-musabbabat ta takallaf a wujudul asbab sau nawa za a samu hadarin ya haɗo kuma ruwan bai sauko ba shi zai iya gano yiwuwar haɗuwar hadarin amma ba lalle ne kuma saukar ruwan da inda zai sauka bai iya kayyadewa amma haɗuwar hadarin abu kaza zai iya gano wannan ta hanyar waɗannan ilimi amma sanin tabbas ruwan zai sauka kuma guri kaza zai sauka wannan ba shi da dama shi ne abin da abinda zilul gaisa da aka faɗa. dan ka hada wannan da wannan saukarsa da inda zai sauka wannan Allah ne ya bar wa kansa sani amma haduwar hadari zai yi hadari ya hadu gobe saboda tafiyar waɗannan taurari a flag ɗinsu za ka iya sani kamar yadda zaka san gobe abin nan gobe talata jibi raba a ta alhamis to yana da kyau idan ana bayani a dinga hada in Allah ya da izinin Allah da ikon Allah yana da kyau wannan shi kansa ladabi ne ga ubangiji su masu fadar yana da kyau su hada da wannan wani kuma wai cikakken sunan taimiyya din yake so wai ita kakar ibnu taimiyya ni ban san me yasa ya damu da wannan ba ina jin ana karatun shi kakar yake tuno to kakarsa mai sunanta ala ibnu taimiyya to ni ba ban san sunanta ba <laughs> wani kuma ya ce me bambanci tsakanin aqidan murji'a ya rubuta da ainun da hamza ne murji'a wal khawarij da aqidun khawarij ai hannun riga suke khawarij su ne wanda ba shiga ba fita kawai duk dan karkacewa da mutum zai yi da dan tuntube da zai yi kawai za su dora maka wulasa ba magana kawai da ka duk ma'asiya a gun su kafirci ce kuma ha mukhalladun finnar idza lam yatu wanda ya karya dan wuta ne kuma in ya shiga har abada wanda yayi yayi giba dan wuta ne in ya shiga har abada duk wani sabo da zaka yi babu maganar cewa wai a dan kona mutum a fitar da shi su ba wannan waɗanda su ne khawarij su ne khawarij yan kaushi ne na ƙarshe su kowa murji'a sun su ne su kuma ala ya zurru ma'al iman ma'asiya ko zambun kama la yanfa'u ma'al kufri ta'a su sun waɗannan ne to in dai kai mumini ne to saban Allah ba zai cutar da kai ba in kai mumini ne saban Allah zai saura ka zunubi baya cutar da imani mu a gumu ahlus sunna imani yazidu bi da'a wa yanqusu bil ma'siyah kana yin da'a imanin na karuwa kana sabawa Allah kuma sai ragu to su a su ba maganar ya karu ya ragu imani na mutum full ne ko da yaushe shi yasa ɗayan su ma ya iya bugar kirji ya ce imanu ka imani jibril ka imanin anbiya saboda ba a samun imani a gurinsu ya zama ba cikakke ba <coughs> wasu ma wanda suke gudatul murji'a a su imani mujarradul ma'arifa ne ma'arifatullah in ka san Allah ka zama mumi kaga a bisa ga wannan iblis ma mumini ne da ya san Allah rabbi bima agwaitani rabbi ya san ubangiji fir'auna ma da dawagarsa duk mu'mine ne a gurin wasu wannan aqida dan Allah ce wajahadu biha wastaiqanata anfusuhum zulman wa ulwa wajahadu biha gaskiyar da annabi Musa ya zo musu da ita sun yi jayayya akan ta amma a zukatansu sun san haka ce to idan mujarradu ma'rifatul qalbi shine imani kaga sun zama mumine to su hannun riga suke da khawarij su khawarij da sayi sako sun zare imanin kuma duk sako sai ya zare maka imani sai mutum ya zama kafiri sai su tura shi wuta kuma har abada su kuma waɗannan duk saƙo duk me za a yi imanin yana nan full ba zai rabta abin nan ba waɗannan su ne murji'a waɗannan su ne khawari aqida ahlus sunna wasat tsakiya take baina aqidatul khawarij wa aqidatul murji'a a gurin su imani baya tafiya dan an yi sako dan mutum yayi sako ba a cewa imaninsa ya kau ya zama kafiri kamar yadda khawarij suke faɗa kuma ba a cewa imaninsa zai ci gaba da zama full duk da saban da zai yi kamar yadda murji'a suke faɗa imaninsa yana nan sabo baya gusar masa da imani amma kuma zai yi masa zai zama masa tangarda imanin zai rabu mumini ne mai saban Allah in an je lahira fa za a tunkuɗa shi wuta har abada ba zai fito ba a gurin ahlus sunna al'amarin yana ga Allah in sha'a azabahu wa in sha'a afa anhu kamar yadda muka karanta a hadisin Ubadah ibn Sabit a sayyid bukhari kaga a kira ahlus sunna sai zama tsaka tsakiya ba a ziga mutane su je su yi ta saɓan Allah ba sannan kuma ba a firgita su ba su ɗeba ƙauna daga rahamar ubangiji to haka Allah ya ce wa kazalika ja'alnakum ummatan wasata me ingancin hadisin da yake cewa wanda ya je hajji bai ziyarce ni ba ya yi min jafa'i wannan hadisi ne bara gurbi na ƙarya ba hadisin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama ba domin idan ka ɗauka na farko dai ba da wani isnadi mai kyau hadisi ne na ƙarya man hajja falam ya zurni falam jafani ƙarya ce ba annabi sallallahu alaihi wasallam da ya faɗa ba haka manyan malaman hadisi suka yi bayani sannan abu na biyu ma'anar hadisin ma ai ba ta da kyau ka yi wa manzo Allah jafa'i ka kafirta akwai kuma wanda zai ce wanda ya je hajji bai je ziyara ba ya kafirta babu amma man dukin hadisin ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam jafa'i wanda ya wa annabi sallallahu alaihi wasallam jafa'i ya bar musulunci dan bid'a sun ce ko ahli sunna kun ce salatul ibrahimiyya ita ce tafi wato shi wanda yake fadar haka bai yadda ita tafi ba shine za mu fahimta daga batunsa to me yasa idan aka faɗi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ku ce sallallahu alaihi wasallama ba za ku tsaya ku ɗauko salatul ibrahimiyya ku karkare ba wai wannan shine kalubalen ko tahaddi din ko a sa ka zama ajazi to mu abin abinda muke aiki da shi muna aiki da aikin salaf magabata duk magabata babu wani wani magabaci tun daga cikin sahabbai har zuwa yau wanda aka ce duk sanda aka fahimci faɗi manzo Allah a gaban shi sai ya ɗauko salatul ibrahimiya ya dire ta ba inda aka faɗi wannan muna karanta littattafan hadisai wanda su maliku suka rubuta su bukhari su muslim su ibn waja su waye da waɗanda suka gabaci waɗannan ma amma ba mu ga idan suka ce ƙara rasulullahi sai sun dire kuma salatul ibrahimiya ba wanda yake nuna mana halaccin takaitawa akan sallallahu alaihi wa sallama don haka mu aqidar mu ahlus sunna ta kafu ne akan alkitabu was sunna ala manhaji salafil umma haka ko ina ko ina haka muke faɗa alkur'ani da sunna da aikin magabata na farko aikin magabata na kwarai su suka fi mu fahimtar alkur'ani su suka fi mu fahimtar sunna don haka aikin da suka yi ba ma yi masa tawaye muna tafiya a kansa ba za mu kuma fasa cewa salatul ibrahimiyya shine mafificin salati ba domin shi annabi sallallahu alaihi sallama ya koya wa sahabbansa kuma har yanzu malamai na ahlus sunna a littattafansu da karantarwarsu suna cewa a mahallin ibada in ka zo a sallah baka wani salati in ba na ibrahimiya din ba dan shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar a cikin tahiya shi ake yi saboda haka in aka zo tahiya ba a canzawa wanda duk ya canza to ya canza abinda annabi sallallahu alaihi wasallama ya koyar wa sallallahu wasallama ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa